أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi Allah godiya madaukakin sarki da ya ba mu ikon sake haduwa a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatu a cikin littafin babban malami na duniya shaif al-imam al-bukhari imamu duniya rahmatullahi alai wanda yake yau muna 25 ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa wajen shekara 1443 wanda ya yi daidai da yau 31 ga watan goma miladiya shekara 2021 muna roƙon su subhanahu ta'ala ya mana jagoranci a cikin wannan karatu Allah ka fahimta da mu a nan hadisai da kuma aiki da su yau insha Allah ta'ala za mu tashi wato shafi na ɗari biyu da takwas babu manin tasara min zulmihi babin da ke magana a kan hukuncin sun ya tashi ya kare kansu daga wanda ya zalunce shi ne ne hukuncin ka tashi ka kare kanka daga zaluncin da aka yi maka ka ɗaukan makanka fansa shi ya halatta ko bai halatta ba domin da so dama wani mutum ka zuwa ya so ya ci mutuncinka ci zarahinka shin kana ita shi kare kanka ko kuma kyale shi zaka yi mutuncinka to wannan babu zai kanta da muhalaccin mutum ya tashi tsaye ya nemi wato kare mutunci ne ga wanda ka ya zalunce shi yace hadathana ibrahim bin musa qala akhbarani ibn abi zaid zaida قال أخبرنا أبي عن خالد بن سلمة an nabahi an urwata an aisha radiyallahu anha an karbo daga aisha Allah ya kara mata yadda an annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kala laha annabi sallallahu alaihi ya ce mata dunaki fantasiri to gare ki tashi ki nemi cin nasara ga kanki ma'ana ki kare kanki cin zarahin da aka yi miki ta tashi kare kanki da kanki wannan kissa hadisin da zai biyo zai bayaninta amma dai a takaice kiyoshinta masu abokan zamanta masu kokarin ganin sun kawo mata attack na magana kuma cin zarafi to nan ba miji tashi ya faɗa ba ya so dama wanda adda mata biyu da an to an fara cin mutuncin amarya zai tashi shigar mata zai yi ta samu matsala idan iyalin mutum suna faɗa bai shiga ma kowa amma adalcin da zai shi ne ya yi ƙoƙari ya raba amma kowai ta kare kanta daga gami daga cin mutuncin da yawon za ta yi mata idan kai ka ce da za ka shigo ka kawo ma wata to matsalar za ka samu shi ne da an koma gini sai a ce baka da abin. to shi ne da na aisha zai lawa na da aka kawo mata attack abu kan zamanta sai ce dunaki to gare ki fantasiri ki ta ki nemi cin nasara a kanki ta ki kara kanki kada a rinjaye ki jama'a yana fatan mun gane maka duk wanda adda mata biyu shi yasa akwai lakcar da ya kamata mu shirya wata rana sharuɗan ƙarin mata don da yawa daga cikin mutane wasu ba san sharuɗan ƙarin mata ba ƙara ina zuɗe sai zan kwana biyu sai mutum ya sake guda shi kenan ya zo ya kuma da guda ce kila ma wacin ciki gare ta sai a dawo yana yi wa kila satin da mai zuwa ko da ke satin mai zuwa gaskiya akwai akwai akwai abin nan mu dai bari satin sama in Allah ya so lati sama za mu yi wannan lakta anan in Allah ya so magariba zuwa isha'i sharuɗin ƙarin mata sharuɗin ta'addud Allah shi ba mu nasara to saboda haka manzon Allah ya ce ma Aisha dunaki gare ki fantasiri ki tashi ki kama kanki ki kare kanki daga cin mutuncin za'imi hadisi na gaba shi zai ƙara yatuwa abin ga hili yace haddathana al-hakim ibn nafi'in qala akhbarana shu'aib ibn abi hamza an an az-zuhri qala akhbarani muhammad ibn abdurrahman ibn Haris harith ibn hisham anna aisha qalat lalle aisha ta tana ba da labari arsala azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam fadimata ila nabi sallallahu alaihi wasallam matan manzon Allah sun hadu sun aiko fadima zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi me sun ka aiko ta ga sakon su za ku ji shi ita fadima diyan manzon Allah su kuma yancan mata yana sun aiko ta ta fada manzon Allah wannan sako fasta'azanat sai Fadima ta nemi izini kenan har da yake na da izini na neman izini inda shigo a wurinka assalamu alaikum in shigo da yake cikin ka wan nabi sallallahu alaihi wasallam Aisha lokacin manzo Aisha yana tare da Aisha fi mirdiha a cikin mayafinta cikin zananta suna tare fa adina laha sai manzo Allah ya mata izini ta shigo Fatima fa dakhala ta shigo faƙar ta ce ita faɗi mace ta ce bayan mazan Allah ya tashi ya sanya ya ta mi'ar ta yi da ke ta ce ina a zuwa jaka arsalani arsalna ne lalle ya mazan Allah matanka sun aiko ni tsallaka suna roƙonka al'adala kai musu adalci fi binti abi hafa, dangane da ɗaya abu quhafa wa ɗaya abu hafa ya ce ɗaya na abakar dama na kai ana kyan shi abu hafa. asalin sunan shi abdullahi na abakar asalin sunan shi abdullahi shi za ka ji abubakar abubakar abubakar ba suna ba ne alkunya ne saboda haka sunan shi na a abu kuhafa abin da abdullahi Allah ya kara masa yadda ce matanka sun aiko ni suna roƙon kai musu adalci dangane da ɗaya abu kuhafa don suna ka haifar aisha radiyallahu anha kala sai manzon Allah ya ce ai bunayyatu ya ke yadda ya ta tuhibbina ma uhibbu shin kina son abin da nake so qalat bala tace eh ina so ya rasulullah duk abin da kake so baba ai shi nake so kala sai manzon Allah ya ce fa uhibbi hadhihi to ke so wannan mana ke so Aisha in dai kina son abin da nake so to ke sai Aisha fa qamat tashi fa kharajat ta fita wurin fa haddathat fa haddathat hunna fa hadda ta tuhum sai ta basu labari ta ce kun je da muka yi da baba na ta na gaya mai kuna roƙon ya muku adalci game da Aisha amma ga abin da ya ce mini ba ta ɓoye ba fa ƙulla sai su matan suka ce ma a gane ta an na shay'an ke kam zuwan ki bai ina na wani komi ba zuwan ki unhwanin komi bai wani ba aikin da mun kai miki bai da unhwani farji'i ilai ki koma wuri ne ki sake komawa ki faɗa mai cewa mu muna da matsala game da Aisha nan ta riga ta shige zuciya ta kware daga kar ta ce wallahi la ukallimuhu fiha abadan Fatima ta ce wallahi na rantsi da Allah ba zan sake min babana magana abadan game da waɗannan game da Aisha ban komawa magana da ya riga ya faɗa min na tsaya bakin fa arsalna zainab zaujan nabi suka sai suka saki haduwa suka suka aika zainab domin kun san akwai zainab binti jahash a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka suka ce to ga zainab ya uwa ta yana da alaka da ita bar mu aike shi suka aiki zainab dama sai sun yi mai ƙanan shekaru wadda ba ta da ba shekaru da yawa sai su aike ta ita ma ta tahi fasta da sai ta nemi izini wajen manzo Allah ko ta shigo fa izna laha sai annabi ya mata izini fa qala lahu zalika sai ta gaya mai haka ya rasulullahi matanka sun faɗi sun aiko ni cewa sun ka nuna karkata da soyayya soyayya ka tayi nisa game da Aisha radiyallahu anha to shina wa waqa'at fi zainabu tasubbuni Aisha take cewa sai Zainabu ta shiga cikin mutunci na ko ta shiga cikin mutuncina cikin sai ta zagina. ita wadda gwagwada aka an ka aika da yake sama kishiyarta waccan ɗiya ce wa kuma mata annabi ta jima yana fadin gane magana kenan ita ita wagga zainabar ta ta yi zagin aisa ta yi kuma ga aisa zaune in ta shiga bayan ta kai ta waga manzon Allah zamne sai aisha ke cewa fadda a zuru sai ni shiga ina kallanta tana zagi na tana cin mutunci na kallon da kawai nake hal ya azanu liyan nabi sun shi kuma zan Allah zai mini izini ina nan ina jira ko annabi zai mini izini in rama tace falam azal ban gushe ba ina nan cikin wannan hali ina jirin ya bani izini hatta araftu annan nabi kuma la yakrahu an tafira? sai sai ni gano cewa lalle manzon Allah bai kyama in rama duk garin alamu bai kyamar saboda zagin da aka yi yanzu ya yi yawa ko na rama bana lahi wurin shi fawakatu bi zainabu ni ku sai ni shiga cikin mutuncin zainabu ni ma na aukan mata ni ta zaginta ni ta cin mutuncinta ta ce falam an shab ban ɗauki dogon lokaci ba hatta askantuha a galabatar har sai da sai shuru ma na hauna baki ne ta faɗin abin da na sani game da ita sai da ya zannar ya bakinta galabatan saboda rinjaye na rinjaye ta lokacin yi shiru kunya ta kama ta fatabbas rasu rasulullah sai manzo Allah ya mulmushi sun makala sannan da ce amma ina ha ibnatu ayyubakar ya ce ai ba ku sani ba ai ita wannan ɗiyar sayi na kuma kowa ya san waye dan sayyidina abubakar waye kowa ya san waye sai waye waye waye sayyidina abubakar saboda dai sayyidina abubakar babu mamaki dan tayirin jayi game da wato hayaniya da kuma husuma da kuma fadin dangantaka gida kuma kun ji wannan hadisi wannan shine karshen shi kenan idan muka riba nan kamar yadda ga ga ga zu in mata suna fada haka shiga mawata don shi wani gani yake za an fara cin mutuncin amarya ta yi yanzu na tashi shiga mata a shiga mata wala ka sa matsala ko ba ta da gaskiya ita ne ta ta kare kanta in yi zan kai ka kare ta to kullum ta sheko bayan ka ta koma sannan za a ce gida a ce ita haka shigan ma a irin abin da ka faruwa ke na yanzu amma fulan na mutum ta shi kare kanki eh an ka dauko magana sai ban sa baki na ba jama'a ina fatan mun gane magana amma abinda baka yadda a dauko makami ko a dauko abun bugu gidanka baka yadda da wannan eh amma ta tabbaki kan babu ruwa kuma gine kai kallo ko ba gaskiya ba in wata ce ai kana gani an kace mutunci yace ina ruwa na kina da bakin kima kirama ya eh, an ka to mai da bahasi ban shiga cikin kowa ba jama'a ina fata sun gane magana sannan bayan haka idan muka dibi wannan ya kayantar da mu cewa mutum ya sawa maɗiyanai na ciki ne ba su shigowa daki ne sai da izini ne domin wallahi in kana bari gidan dakin ka sake ɗiyan kana shigo maka ba da izinin ka bauta sai sun same ka ba da su same ka ba yare sun haka yi lokacin gano mi a daidai mi a ba daidai ba hana wasu shiga ɗake ka sun sallama mutum suna mai izini kuma wani bi talauci ka sa mutum bai yin ɗaki ne gehe ya rufe abu ne ya koma can ya zama ne su ko ɗakin uwarsu nasu na su a ciki zama ina fata mun gane magana duk wanda ya mai da ɗakin masu shi na ɗakin zama ne wallahi yana da aiki amma yanka ɗan ɗakin ka ta haka ajiyar tafonka ta haka alituwahinka ka dan ka inda haka wanka nan ciki wallahi ka huta mutunta duk yaron ka bai shigo ma daki sai ya salla ba kuma bayan sai yare mai izini ba in shigo ba ina fata kun gane magana ka to saboda kan manzon Allah sallallahu sai da aka nemi izini a shigo sai eh kuma shi abin da yasa shi dakunan mata ne ko ce ba wai daki na ba gidana daban amma gidajen jere suke haka sanar na nasa gida daban sai an shiga akwai makewayinta daban akwai wani abinci daban akwai ɗakin kwanansa daban sannan akwai katanga tsakani sannan a koma ɗakin wata zama ina fatan mun gane magana dai yaro in ya shigo dole su ya yi izini ya nemi izini su ne ya shigo shi yasa wa'in sun kato neman manzan Allah wasu kawayawa ba su gane wani ɗaki yake ba sai zuwa kuma baya kace to kai wa da tsaya nan tsaya bayan wanga ɗaki ka dina kira kai ma kuma bayan wanta tsaki ka daina kira ya muhammad kowa ya ta kira sai Allah maɗaukakin sarki yace innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun lalle mafi yawancin wanda suke kiran ka bayan dakunan matarka mafi yawancin su ba su yi aiki da hankali ba Don malamai sun ce ba a ce ba su da hankali saboda sahabbai ba a cewa ba su da hankali zai ce ba su yi aiki da hankali ba qala manzon Allah kira bayan ɗakin mata ana ya muhammad wannan aikin rashin hankali ne amma ba a sami shi da hankali don so dama mutum zai yi aikin rashin hankali kuma ba da hankali abin da ba Juma yana fatan mun fahimci wannan akwai wani tahi da wasu malamai suka yi ukala majanin ko a aqal majanin wato wanda ya kowa hankalin mahaukata shi kowa da kallon mahaukaci amma kuma ya kowa hankali Juma yana fatan mun gane maganarka. to amma ni abin da bai da shi ba shine eh zan mafi yau mutane suna kallon ka baka da hankali kai kana ganin su ba su da hankali to wa daidai cikin ku eh? duk wanda ya biyo ce amma dai wani lahiya kake a ah, to mi alamis same ne halar wani ya biyo ce wani lahiya kake to amma kai baka ga wani to ka sai ka tsaya ka bi cikin don hukuncin mutane shi a hukuncin jama'a don mutane su ne shaidu ga mu'amalar mutum mutane su za ba shaidu cewa kana da wayo ko kana da hankali ko baka da hankali mutane ka ba shaida amma yanzu biyar zan kai kai na ganin mutane ba daidai kai suna kallon kai ba daidai kai kana kallon su ba daidai ba wala ka yadda matsala mai magana da wasu ce ni ba san nisa mutane wai su suna ganin na kama wani iri ce wala ka sai ka dibi ka dibi kanka mutane ba su fara su hukunci guda jama'a ina ba gane magana saboda ka shi yasa Allah ta'ala ya ce aksaruhum la ya'qilun mafi yawancin su ba su yi aiki da hankali ba walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khair lahum da za su yi hankali har sai ka hito ka isko su da yahi musu alheri amma kuma wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama Allah ya gafarta musu abin da sun kai kiran suka dinga yi maka bayan dakunan matanka sun yi laifi amma kuma Allah ya yahi musu da ne wa musulmi gidajen mata annabi daban-daban su yanzu kai gida guda gare ka kowa gudana gare ka ɗakin matanka duk jere su ga ɗakin ga ɗakin wanka to in san samu kai maka yi naka can haka aji 'yan kayanka 'yan ka da 'yan kayan ka da 'yan wasu abubuwa haka sun ka yi suwa cikin ɗakin kana duk wanda ya shiga to ya shiga hirin juma'a ina fatan mun gane magana babu lahi mutum ya dinga zuwa ɗakin mata ne amma da daddare amma da rana kana ɗaki kana naka ɗaki duk wanda ya so ya soka ɗakinka wanda ka son hira da kai ya soka ɗakinka jama'a ina fatan mun gane magana wannan ke sannan baya haka nan wannan hadisi ya gwada ashe mutum ko bai jima'i da mata yana kwanta ne zane guda suna hira suna labari kowa jin zahin jikin wani babu lahi tsakanin mata da miji a shiga zane guda ana hira ko ba kwanciya ake yi ba illa kawai dai kowa jin zahin jikin wani wannan magana magana ce wanda yake ta gaskiya wanda take ƙara dankon soyayya tsakanin masa da ni amma da yawa kana ganin wani in ba bukatar iyali ne kai su kwanciya babu rai, a nesa ya nesa sannan bayan haka nan wani mako kwanciya yi suka kare daga ya tashi ya koma ko in tashi ta koma ɗakinta shi ke na arab ba a haɗuwa sai lokacin kwanci tare da wannan su larabawa su suna da al'ada kullum suna kusa suna kusa da junansu wannan yana kare su ya kware daga amma an ce wani ya fi da mata ta aikin hajji to irin waye ya gata ta gaya da larabawa ka yi da matansu sai ta yi kusa da Ta na haita ma ta rike hannun su dinga taya tare sai ciki zalafi kan da Allah harami can gaba wa su jami da Allah waye sai sa ganin kamar ta yi ta su ɗan kwasanta ta ga yadda aka yi ta saboda ba haramun nan to wannan ke sannan bayan haka wannan hadisi yana karantar da mu cewa gidan manzon Allah akwai kishi mai tsanani ba akwai kishi kwarai da gaske musamman ita Aisha suna kishin saboda sun ga manzon Allah ya kwanta kuma ba abun mamaki ne manzon Allah saboda ita wa aisha tun manzon Allah bai masa raina aurenta ba mala'ika ya dauko hotonta ya kawo manzon Allah ya ce ya rasulullahi kaga wannan ita ce matarka kwarilulubinta ka gane ta yace ko da nika buɗe sai inda Aisha radiyallahu anha sai inda Aisha radiyallahu anha so biyu mala'ika na ɗauko ta cikin tuwahin alhariri lullube sai ya kawo ce ka ga matakka nan kware ta ko da yake bude abin da lullubin sai ga Aisha sai ce in yakun hadha min indillahi yumdi in har wannan aure tsakanina da Aisha radiyallahu anha daga wurin Allah yake zai zartu ayi auren a ƙarshe an yi auren ko ba ayi ba sannan duk mata ne manzo Allah sama su babu budurwa sai ita manzo Allah tun aure ne farin bai taɓa wanke budurwa ba sai ita juma'a ina fatan mun fahimci wannan ko budurwa karamar yarinya suna yan shekara shidda cikin ta bakwai an kai mata aure aka kulla auren saboda a tabbatar da umarnin Allah na auren su amma ba ba tare miji ba sai ta kai shekara tara shekara tara sannan aka kai ta gidan miji haka ta zauna tana ji da manzon Allah kwarai tana so ne cewa ma manzan Allah yana son ta kwarai da gaske saboda ta riga ta karance shi shi yasa aka son mutum ya ce ya wa aure gidan kwarai kaga da ya sayi na abakar ba a kotun ba ba imani gare ta saboda jininta jinin babanta sai na abakar an gasa ya yi kowa imanin duniya in ba manzan Allah kake ba balma aka ce duk imanin mu gaba ɗaya a game da aza gaskiri wallahi imanin sai da baka yarin jaye mu duka kuma na zamani ne ba wai na wanga zamani ba sun nan wancan zamanin duka har imanin sayyidina Umar da na Usman du'a gaba daya game wuri da azza da kai wallahi imanin sayyidina Abu yayi nasu ga ku san jini ne babu mamaki dan tazan da ya kwaye da ba ko ba haka na ba sannan kar ku manta fa ya te ya aboki ne ta ba manzo Allah bai da aboki duniya irin sayyidina Abubakar ya san soyayya su ta gaskata tun kayan musulunci ya taho shi da ya fara kiraye ga musulunci shi an harko da ya fara karba cikin waɗanda manya kira guda mai ce wallahi shi ma shi ya riga ya karbi musulunci da mu zalla yi kariwa abuma mamaki dan ya so Aisha radiyallahu anha sannan kada ku manta ha Aisha ilimi gare ta ba ya nace ilimi gare ta tana da fahimta kwarai da gaske har sai da annabi ya ce khudhu nisfa dinikum ko kuma ku zo shaɗar kuma an hadil humaira ku rike rabin addini ku ga ejiyaniyar rabin addini ku duka ku sai wurinta ku san baya har da manyan sabai suna zuwa fatawa wurinta, manyan sabai irin su Abu Huraira na taba gaya mana cewa na Abu Huraira radiyallahu Ya yi fata cewa idan mutum na azumi da rana mahol maholki mani ya fito masa azumin shi a kalle azumin shi ya kai, sai aka ce aka faɗa masa ce to a sake a koma wuri ne a faɗa mai a ce in sace abin ba haka yake bai gyara fatawa sai ka ku san fatawa ta mai nauyi ko sai da an ka isko shi har gona sai an ka faɗa mai an ka ce fatawar da kai matan manzon Allah aisha ta tada fatawar nan ta ce ba haka na ba manzon Allah ya tabbatar da cewa idan mutum yayi maholki da rana ga azumi azumi ne bai kalle ba azumi la lauki dole ya saukar ga fatawa ta ya rike fatawar ta kenan kaga in ka diba sa da ilimi sannan ita ta fahimci rayuwar aure ta akwai sanin ta aliyu manzon Allah kuma gurasa abinci tana jira ya taho ko da ya ta iska yana cikin wani yanayi ba abincin yake bukata ba lokacin abinda kawai ka bukata ya kwanta bisa jikinta kuma ta bashi dama ya kwanta bisa jikinta dai yi kwana har awakin mutane sun sun sai sun abincin da ta aje mai kaga in ka diba kenan babu mamaki matar da kai ma irin haka kaji suna son ta wata nan tana kiyaye da kai ta san irin abincin da haka so ta san lokacin dawowar ka ta san irin kalamu za su masu daɗi sanar da kwanciya da kai ta iya to shi ka sai ta jawo soyayya kullum ka son ka so dake da wuri mun yi ta hada wa mata jina abba fi. mijinki duk duk inda mijinki na suwa ɗakin ki wala ke gama da shi in ke kin ki sama zaki amma har shi na ki so saboda babu magi ɗaya ki kiyan abinci a kwanda yunwa haki sai miji ya so saboda Allah wallahi bai so miji ke ka same lokacin kwanciya da ke ba shi lokacin da ya kaso ke lokacin da ka so za a yi ya za a yi ku shirya ba ku shirya ba wannan kamin complain din mata ta shekaran jiya jiya na ko jiya a jima'a ko yoshe shekaran jiya jima'a ga matsala ga matsala ga matsala ce ka sai ka yi haku mata iri iri ke to malam to ainihin suna nake in kare kaina kada in ce in hada halaka shi yasa ni auren ka amma ta nemi ka sai in ce a ah, ni ce ka sai ka yi haku wasu mata sai an lura da su ka sasa makaranta ya ce bai sasa mun shi ka sasa makaranta islamiyya wala Allah kiyar rashin zuwa islamiyya shi yasa ba ta gane waɗannan abubuwa sai ce malayi ba su sai malayi ba don wasu mata abin sun ka ɗauka kawai taimaka mana za a yi aikwanciya da kai kai ko ba gaskiya ba wala ba su mace haka ɗauka akwai wanda ya bugo min cewa da Allah mata ta yi sana da matsala amma don Allah ka'in bayyana shi ita ɗabi'a ta in miji na son kwanta da ya biya ta shi mijin ka bugo mai yana ina ta don Allah in ja hankalinsu wallahi ita mata ta tana in ci zai kwanta da ya biya ta kaga wannan matsala ke? to yana daga cikin abin da mata suka tara maka kansu matsaloli da magagan ke a matsayin ki na mata aure sau aka ki da natsuwa da mijinki yanzu kowane bangare in yi biyo shi bai da matsala bangaren abinci ne bai da matsala bangaren dukiya ta yi bai da matsala bangaren ɗiya bai da matsala bangaren shimfiɗa ta yi bai da matsala duk wani bangare ya biyo ke a shirya ki magance matsala amma ina duk zan ke ba ke share mai hawaye ne wallahi yana zuwa baɗa wata to su ba sun kasa gane sannan mu kuma kamata ya mutum ya jama ta ce ga jiki ne don an ce in kana son ka bautar da mutum ka fara zama mai bawa tukun kai idan ka sun mutum ya zan bawanka to fara zan mai bawa kai tukun jama'a ina fata sun gane maganar ka abin da aka magana a nan shine matakka in kana son ka mallake ta mallaka ta kware abin da za ka yi tun harko ka fara mata hidimomi ka ba ta kyauta ka sai mata kayan kwadai kayan kwalama duk abin da tana so har sai ta saki jiki da kai cewa ba ta da kamar to za ga abin ya waiwayo yanzu wallahi za a dawo wuta-wuta kai saka so yanzu duk abin da ka ce kai ta rayu jama'a yana fata mun gane magana yanzu misali ka diba za ka yana za ka na ka ce ka so raƙumi ka suwa raƙumin gabe ma saba da kai mawa bai kusan ka ba ku bai haɗa ga raƙumi amma yau da gobe kana kawo mai hakkin da ya so kana mai abin da kana share mai tulki ne kana mai mai da sauransu Wala ko ka ji ma raƙumin babu wani ka tsuduna in ba kai dabba ta ka zo ka mutu dan adam in kafin ka mallake shi ga mai bawa ai kana ganin ko ga office wanda ka yi ma abinda haka su sai ka ji ka haiso ne in wani alheri ma ya tafi shi za ka fara kira ɗabi'a ta halittar rayuwa haka da sauraka in ka son ka mallaki takka sai ka yi a hankali a hankali kakka ce da taho tana amarya duk abin da haka su duniya shi za a yi maka wallahi ba ka samu sai ka bi a hankali a hankali a hankali saboda ka na na Aisha radiyallahu anha ta fahimci yadda rayuwar annabi take da kyau shi yasa ta nemi duk abin da ya kaso duniya duk abin da ya kaso ne masa kadiba gani hada fatawa an a taɓa masa ya rasulullahi shin mutumin da ka zuwa ya jima'i da iyali ne amma kuma bai yi inzali ba bai fitar da mani ba yana yin wanka sai manzan Allah ya fara ce na kasance ina yin haka tare da wakka yin ai suna zaune ce muna ina yin haka tare da ita a yi kwanciya babu babu fitar da mani gare shi shi misali har yan kadiba za ka gara yawan kusanci na ka sa haka suna yin wanka tare ban daki kaga an shaku ka sai da ya kai mala'ika a tuwa ya kawo mai sako ya cikin zana Aisha radiyallahu anha ta ku san mala'ika iyaka abin da an mala'ika su so ya da cikin zana aisha radiyallahu anha suna ta tana alfahari da wani ce babu matar da aka wa manzan Allah wahayi na cikin zanen wata mata sai ita da sauraka nan aisha radiyallahu anha ta da sannan kun wannan hadisi ya karantar da mu ba horashin adalci bane karkata ta zuciya game da wata mata don ko ka ce ka yi adalci tsakaninsu na so cikin zuciya ba ka iya wallahi duk yadda kake da mata biyu su ne ma ɗari ɗari duk abin haka so sai an samu kayan wata koda da koda da 1 over 100 na sai sun ya karkata bai ka ce kana son hamsin hamsin wallahi bai dole sai an samu kaɗan karkasa kuma karkatar nan saboda wasu dalilai na wasu abubuwa na ka sa karkata shi yasa wasu mata saboda bakin kishi sai ka ji ana dariya tsakanin masu yau cikin ɗaki sai su kama bakin rai ke ita in iya tumo su mai wata dariyan nan wata kuma shi da kishi ya ɗauke ta ta kama waɗin wasu kalamai na cin zarafi gare shi saboda ana ganin yana wasa daga da wata alhali hili na mutum ka gani miji bai daga da mata sai in ya ga hili da ba saboda haka aisha radiyallahu anha ta ɓare wurin abin nan kenan ba rashin adalci ne don ka ta haifan wani amma kuma ba a son kai rashin adalci ga hili bayanai wadda ka haifan wasu yayin aka rashin adalci ga hili an ce wani al'ada ta in ya so nama sai sa cikin hula sai da aikin wacce sai ya ce aje mata su canye sannan sai sa haifin wacce ba ta gane wa komi kaga wani rashin adalci ga suna da lokacin yake ɗakin wacce bayan haka ranar asirin ya tonu ya yi sallama da uwar gida kenan ya juya haka sai iccen baranda sai ya kabe kullafi ta faɗi garin tsaye sai da kuraba sai wata mata ce wallahi ya ta ba cin naman ya eh, isa wallahi ba su ci saboda ba a so ci ba su amma haka wasu masu wa su ce wallahi a ban nawa ko cikin kwatanin zuba shi ya himi abu saboda ka rashin adalci yana bayyana inda ya zan mutum na gwadawa ga hili kila iza ka samu ga atanwa sai ka soyo mata wadda ba ta kai watan ba ka gaba ka kai adalci ba amma babu lahi kudi guda ke a shiga dubu hamsin ki sai ke an huga dubu hamsin ki sai babu ruwanka dole ta dubu goma ta rika ta babu ruwan kai dai kayan adalci jama'a ko ba haka in ta gama su sai fara watan ta sai baka in ta gama su sai iri daban-daban kuma babu lahi ka ce ka so musu ka ba su ka so ma kowace wagga fara ka so mata baka wagga tana da baka ka so mata fara duk kudin su guda duk wannan ba ba ba ba illa bane to amma nan kana aima wagga gidan sama ka wa gidan kasa kana ayin haka nan eh kana iya in yanzu duk abin guda ne wanda ka ga dama ka ana sama wanda ka ga dama ka ji kasa ko ka ce wadda aure ya ta zaɓa don ta su sama ta ko ƙasa ta tana son ƙasa sai su zaɓa ƙasa ko a bai ta shawara ana yin haka da saboda haka shi yasa manzan Allah ya yi kowa adalci a duniya Don in ya raba musu kwana sai ya ce Allah wannan shi ne rabona ga abin da nan mallaka Allah kada ka zarge ni ga abin da Allah kai ka mallake shi ne wa mallake shi ba mina na Allah ya mallaka shi ne suna zuciya sai dan adam baka iya mallaka su cikin zuciyarka duk yadda kaka so sai an waye gari akwai wanda kake so wallahi bisa kawai ko da ka danna to saboda kan nan su matan suna san su magance wa matsala to yanzu akai wa za a tura yawa annabi magana game to ya kamata ya adalci game soyayya da yake tsakani da mata ne sai aka tura da ya ce Fadima radiyallahu anha Fadima yarinya ta ko aure ba sai ba suka ta suka iskota suka ce masa da Allah ki ce wani babanki ki faɗa bai muna roƙo ne da Allah shi mun adalci wajen soyayya ta sai ta nemi izini ta shiga sai baban ta ce ai bunayya mana ya ke yaddaya ta shin kina son abin da nake so ta ce kware baba to ki so wannan saboda ni ina son haka in ka ji ba za ka ga wani kalami da ba dogon magana ta za a yi ba kina son wannan eh kenan babu bukatar sai ya mata bayani game da abin da an ka aiko ta kamar da ke yanzu ya eh, eh, eh, gida gida ce ki so wannan inda ya kina son abin da ka so ki so wannan kenan ɗiyan ƙwarai suna son abin da uwayen suka so jama'a yana fatan gane maganar ka kaga nan wata matsala ta akwai na da kyau mai gida ya tara yara ne duka cikin waɗanda uwayen gana ku ɗaya eh. to duka masu hana ina son kowa shi sana ake ta kada in ga kun bambanta kun hisan wa gaba saboda ka'in kun yi haka tare sai a gwada musu abinda aka so shi ya su so jima'a ina fata kun gane magana amma yanzu za a ga mafi yawancin gidajen musu ka ga wasu ɗiya ba su ko zawon ɗaki wasu ɗaya ko wani ɗaki ba zuwa ƙiyayya ta ƙwarai ɗiyan suna yi da ɗiyan da ba su. ba su san ɗiyan da ba su kuma ba su san uwayen wa'yanta zama ina fatan mun gane magana kaga in muka diba yan uwa musulmi ya gwada cewa na da kyau mutum ya tsaya ya haɗa gida ne wuri guda sannan in an ka samu cewa yara akwai wanda uwa ta ba cikin gida to kawai ka kira su ka gaya musu ka waye musu kansu cewa ina son wannan kasota ina son wannan kasota ko ka ba ta nan wannan ne babanka ina son ta kasota sai ya maka da mafi yawanci gidan da akwai mata da yawa an yi samun matsaloli kwarai da gaske to amma shi mai gidan shi wanda ya kamata ya control din gidan da kai da ana samun wasu mazaje gaskiya da maralina sai ya rura wuta adawa cikin gida ne wani ma munafiki ka zama eh tai wajen waccan ya gwada ita hesu ya a cikin ita ce ai waccan ka za ta kai sai wadan miyagun halayen wata ya faɗa ba sannan eh ta wurin wanga sai kuma wajen waccan sai ce ai waccan ta kai ka za ta kai sai faɗin kaga wanga bai da kyau abinda aka so ga mutum shine ce mata ne duka ni ku sani babu da ba so cikin ku kuma ni kada wanda ya kawo wata bakan magana ko suka game da wata ban so ku ji na ga muku ga musu haka nan ba ka yadda ai wata karamin magana ba ka yadda kai sai ka bude kofa na wallahi mata ka shigowa ka su bata ma gida to saboda ka kun ji na Aisha na Fatima radiyallahu anha an ba ta amsa kuma ta koma gida ta gamsu da abinda babanta ya ce mata sai suka ga abin bai musu suka sake aiko ɗaya daga cikin kiyoshi da aka aiko sai su kusa ta taho ita kusa ta kama zagi sai zagin aisha radiyallahu an irin zagin gana mata kai ya iska banza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ko ce karuwa banza wane ne wane ne marshiya kunya sai a ta haɗin kalamai da ba su da kyau da abin yayi yawa sai manzon Allah bai ce kala ba kaga nan na gizo ka saka matan da kaka so yanzu ga tana cin mutuncinta kuma ka kuma cikin ɗakin ta, isko ta na an kai to kaga wani nan sai haga er, er, inda bai in bai gane ba tashi ɗaya kai ɗauku bula sai zana wagar ka saho da ka ba ta kashi shi shikenan girman ka ya faɗi cewa za a yi kashi gama mata ka faɗa jama'a yana fata sun gane magana babu ko mai a wanke ka kuma wanga dubaru na irin ya ana son a kashe wuta ga gida amma sai ta gane cewa yanzu annabi sun suna ko ta tashi ta kare kanta zagin da aka yi mata in ta kare kanta manzo Allah rai ne ya bashi ta tashi ta kare kanta na Aisha radiyallahu anha ita ma an ba ta baki ta ci gaba da hawan bakinta ita ma ne za ki ce ba ya iska kaza kaza a sauran ke wakai hatta mazala bai ce kala wagar ta tausai da ya zanta ta yi shuru an rufe bakin ta ba ta kuma cewa kala saboda abinda aka an rinjaye ta abinda aka faɗa mata an rinjaye ta ta kuma ce manzo Allah bai sa baki ne ba zama yana fata ku gane magana nan yana wani to ai sayyidina abakar wani bai yahudi ya fara zagi ne bai rama ba sai da ya rama guda sai manzo Allah ya fasa ga shi shige gida bayan ya hito sayyidina Abubakar ya Rasulullahi to ai da ana zagi da baran ka ya baci ba sai nan rama ba san na garan ka baci yace to wannan mutum lokacin da yake zagin ka mala'iku suna tsini mai albarka ko ba musulmi na saboda haka da kan rama ba sai mala'ika ya tsaya an bakar kanka to nan bangaren mata ba hakan nan matan cikin gida ba hakan na ba in ka sa ya kace ka shigan mu wani wallahi girman ka ya faɗi abin da ba ka bari a yi faɗa da makami waga tsoko itce waga tsoko ba ka bari dai zo na kashe wani cikin gidanka amma in ta baki ta ko ma gehe ɗaya kai kallowar za a yi jama'a ina fatan gane magana eh an za su eh kana ganin ta zage obana gaba gare ka an ci mutunci na kana gani to ke baki da baki kenan in ta saba bakin tarrama kai kana ina kana gehe ko an to mai da bahasi babu hannun babu kwakwaci jama'a ina farkon ga wannan plan ne na masu mata da yawa amma wanda zane ga hawa zagin amarya ce da na shiga mata ce ban gani kina cin mutuncin kan kyale haka ɗaya ta hotu ba kuwa sai kama cin mutuncin ta babu ruwan ka kyalewar akwai wani kes da ya faru a nan cikin abokai mata biyu gare to ita amarya ta iya bakin ta kware ita farawa uwar gida habaici hadda waka akai ana soyayya da na zaka ruwa ita ko uwar gidan kara kumburi ita ke zata sai ta yi suna waka ta suna wanki tana wanki tana waka uwar gidan ji kuma uwar gidan ga ta da zuciya ita ke zuciya ita ke hatta ce ni dai mala abin da ka sulu Allah in na aihu to Allah dai in bar gidan ga yahi min ni wallahi wanga cin mutunci yayi min yawa kana ji ana sai zagi ana ta ana sai min cin mutunci har ana cewa soyayya da karuwa randan sai ta bugo min ta ce malam ka ji abinda ka faruwa nace to ni abinda ka baki shawara ki taya ki kara kanki bar sa mijinki ko da an ka zuwa iskoki so da ka tashi kare kanki kina da bakin ki ma mace in ta yi min kema kirama wallahi malamin ba ta waga shawara ayan gaya muku bayan kwana biyu sai ta rama a ashe ita ma ba san ita ma tana da baki ba shi ranar ta rama sai an ka daidaiti tun da gani nan ba ta kowa ba ita wata amma haka ɗai fito ɗai ana ta ana ta miki arashi cikin gida kuma ɗaya ga in miji ya to sai ki farmai wallahi ke aikin banza kai namiji wallahi in baka hidda ba hannunka daga matan matanka ba in ne ta shi baki na ba wallahi ta wahala ba ta ƙare kuma duk inda an ka ce an ka mai da bahasi in kana shiga ciki wallahi ba ka fari girman ka ya faɗi jama'a ina fata ku gane magana to saboda haka banzan Allah sun mai kyale su na na ashe radiyallahu anha ta tashi ita ma ta burkita bakinta an kai bale duniya sai da ita wacce zainabu ta kama bakinta dole da annabi abin yayi mai zai sirri ya murmushi da ya ga wacce ta so da zumarta an an yayi fama zumar an yayi fama wutar ruwa ta mutu manzo Allah ya yi murmushi yace ai yawa ga dai gidan sayyidina Abubakar sai saboda yabo ga Aisha haka ɗaya sau da abin ya mai daɗi to shi yasa yanwa musulmi wannan hadisin yana cikin sayi muslim kitabu fada'il sahaba tun ka samu wannan hadisi kaga hadisi ya sahihi kaga yana karantar da abubuwa da yawa na cewa in ka ga mata na hada sola bar sa bakin ka haka ke kawo bakin ba baki da gaske. a babu ruwanka in zagi na an kai barcin tarama yana so kana ganin an zagina na baka shigan ci a yanni kawo ta kan kawo ta in kina yawa rama babu ruwa na ne zama ina fata sun gane magana Allah ya babu ikon gane yace babul muwasati fi sanati wal maja'ati babin da ke magana akan taimako a cikin lokacin hwari da kuma lokacin yunwa wannan babi zai kaisar da mu cewa ɗan an ka shigo lokacin yunwa da lokacin fari na rashin ruwan sama ana son taimako ka dibi wa ka hiya sai ka taimaka in ka da abincin kwana 25 to ka taimaka mu wanda abincin kwana goma na gare mai abincin kwana goma ya taimaka mu wanda bai da abincin kwana guda wannan shi sa Allah ya kawo rahama da Allah ya dibi ka dan mu wancan shi ko wancan ya dan mu wani sai ku kayan Allah sai kaga Allah ya saukar da ruwan sama da mafi yawanci sadaka tana buce hushin ubangiji ko Allah ya yi niyyar saukar da wata musiba ga mutane in suna sadaka sai Allah ya fata shi yasa aka ce ku yi ku yi ku yi sadaka tun da sahi saboda bala'i bin tsalaki sadaka ya kawo gare ka wala ala shi yasa mutanen da suke da hikima din saya ta wayi suka yi sadaka da masa ko sadaka da kosai to kai ku sai ka juya wata bangare sai ka sadaka da wani abu saboda bala'i bai tsallaka sadaka da faɗo gare ka jama'a ina fatan mun gane magana akwai wani in gari ya mai zahi gari mai kunci daji yaka zuwa inda kadangaru ko tsaye sai wa tsawon tsaba da sai tsaba irin sa'i biyu haka sai sai daji inda tsuntsaye suka sai wa watsa sai su sauko suna ya ce wallahi ba a ɗaukar dogon lokaci alheri ya bude mai saboda yanzu ya ta inda tsuntsaye masu neman abinci ya ba su wa'anda babu wanda ka ba su abinci sai Allah abin nan da ka yi kai kuma sai ka dawo gida haka da za a yi shi ko wani yadda ya kai in ya rasa kuɗi abinda ya rage ba su su nera goma ko hamsin sai ɗauki su ba wani shi ku yana ba wani zuka gar Allah ya kawo mai wata fiye da wannan dama rayuwa haka take manzo Allah ya ce Allah ta ne ya ce abdi an fi alai ya ke ba ya ke bawa na ka ciyar nizan ciyar da kai ka ba su nizan ba baka kai in ka ba su a kaɗan, Allah da yawa zai baka to shi yasa ce babul muwasati babu wanda ke magana akan taimako fi sanati a cikin lokacin hori wal majada da kuma lokacin yunwa yace haddathana muhammad bin musanna qala haddathana hammad bin bashir al-jahdami qala haddathana umar bin al-ma'wali al-ma'wali qala haddathana muhammad bin sirin an abi hurairah radiyallahu anhu qala yakunu fi akhir zamani majaa yace zai kasance ƙarshen zamani yunwa yunwa za ta kasance a karshen zamani man adrakathu duk wanda wannan zamani ya riske shi na yunwa fala ya adilna bil bil akbar jaya to kada ya daidaita wani abu da anta mai jin yunwa duk wani abin da za ka iya yi ko gyaran gida ko zuwa maka ko zuwa umra kada ka hada shi da ba an ta mai jin yunwa lada ko guda babu wata kai wallahi wannan shafala ya adilanna kada ya daidaita wani abu na alheri da ba an ta mai jin yunwa abinci zuba ina fatan mun gane maganar ka to amma muna ganin aika ma zamani yanzu yayi kusa ko da annabi ya ce zai kasance karshen zamani za a za a yunwa kaga an ga karshen zamani za a yunwa kenan irin abin da ka faruwa na yanzu kaga mutum da albashin ka dubu biyar amma sai ka sai gumi na wata ciki ka sai tsaba ta wata ciki kuma ka rage kudin cewa ne ciki ka rage na kashi to yanzu an waye gari yan albashin ka ka dubu hamsin bai sai ma tsaba ya sai ma gumi ya yi ma ce wani cika ka wani abu tagayin wata ta hoke ka ga da wahala ka iya samun mutum goma wanda ya da abincin wata har wata ya kare bai bada komi da wahala ka same shi cikin mutum goma kila ya aisa a cikin mutum goma sa mutum uku ko zaga yunwa ta toke duk da yake mu abin da zai biyo baya sai ya tsani bisa ga wanka yanayin da muke ciki yanzu wallahi kowa sa akwai yunwa dami saboda yau har da garin kwaki sai an ce 400 mudun gari sai an ce 400 mudun masara ya tashi sama har ma ana ganin shi wai da tuwon masara tuwon gumi wani ya sauki ma wani ya saukin kuɗi to bale gero a ce kaka gero ta taho amma gero har yanzu bai sauka daga 250 ba a nan cikin gari hada yunwa ta taho ce Allah wannan sahabi ya hudu ce karshen zamani za a yunwa idan duniya ta fara zuwa karshe mutane za su ji yunwa kwarai da gaske amma kai kuma musulmi idan aka ce wannan zamani ya zuna yunwa to duk alherin da za ka yi shi da abinci ya hishi ka ba da abinci a ci ga mai jin yunwa ya yi alheri ga duk abin za ka yi duniya shi yasa ce fala ya adilan na bil akbadi al akbaru jam'u kabid kabid a nihin wato anta a mai jin yunwa dan shi yasa kana gane suna wayan cewa yunwa ga anta aka fara gane saboda in mutum ya ji yunwa mafi yawanci anta take ka bushewa kenan idan mutum ya samu abinci ya sha ruwa sai ga an ta kuma danya kuma saboda ka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan cewa duk abinda adda an ta danya in ka bai ka bai kai sadaka wata mata ta shayar da kai ruwa kishirwa yake ji ta bashi ruwa ya sha Allah ya gafarta mata ya ba ta da karuwa ta kuma kene wa musulmi idan muka diba zamu ga idan yanzu akwai masu jin yunwa to abinda da ɗaya kamata gwamnati samu da abinci abinci ya yi mahimmanci bisa kowane irin abu annabi yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da sarki mawalki ya ga shanu bakwai mu suna cinye shanu bakwai masu ƙiba hankali shi ya tashi domin mahulkin sarakuna ya sha banban wato mahulkin sauran gama garin mutane ya kira malamai ne ta su ya ce wani ya fasara wannan mawalki kowane babu wanda ya gane mai fasara wannan mawalki sai zuka ce ai dama yaya mawalki ɗaya na kawai wanga mawalki bai da wata ma'ana hankali shi bai kwanta ba a lokacin wanda ya zama gidan yari tare da annabi yusuf sai ya tuna cewa yana mai fasara mawalki gidan yari sai ce masarki a aike ni wallahi zan haɗa ma mai fasara mawalki ne ya ce iska annabi yusuf ya ce ka ba mu fatawa game da shekaru bakwai a game da wato abin nan shanu bakwai ramammu suna cin naman shanu bakwai masu ƙiba sai ce ina tabbatar maka wannan wurge abin na fasaka ce za a yi shekaru bakwai ana samun abinci sannan kuma sai a sake shekaru bakwai na hori ba a samun komi ko an shuka za su canye wa'an shekaru bakwai da an kai sai ce lalle wanga mulki wanga fasara shi a daidai da aka je aka faɗa ma sarki sarki ya ce kai duk wanda ya fasara wakin da a min da shi ina son gani to shi na baya an ce an zo da annabi yusuf bayan ya tabe hitowa sai an tabi matan nan da suka yanke Su suka yi bayan suka ce wallahi annabi yusuf bai da laihi bayan sun wanke shi sannan sai hito ce wurin sarki ya yi wanka ce wurin sarki sai da ya addu'a don ba a gaba da gaba da sarakuna sai ya yi addu'a duk wanda ya san abin da ya kai in zai shiga wurin sarauta wallahi fi yayi addu'a yayi wata addu'a Imam al-Qurtubi ya kawo ta ta daga cikin addu'o'in da aka san mutum yayi in zai shiga wurin manya da ya shiga yace wallahi da wannan basara ke ga girma ne sai da ya tada kujera sai yace ya zamna to da ya ga girma annabi Yusuf kwarai daga ko bai taba gani ne ba sai ce to mi haka so yanzu a baka cikin gwamnatin da sai ce a bani minista amfanin kula da amfanin gona saboda annabi Yusuf ya san ya aiki kuma tabbas ya yi aiki don da an ka bashi minista a kula da amfanin gona yasa an ka ɗibi zuka na gwamnati an ka gyara an ka dinga yin abinci shekara bakwai ana aji abinci cikin sosu na gwamnati shekara bakwai sai da abinci an ka makare shi sosai sai ga shekaru bakwai na yin wasan su su da sun ka sani wannan area sauran mutanen gari babu wanda ya sani sauran mutanen ƙasa babu wanda ya san labarin cewa za a yi shekarun yunwa babu wanda ya sani shi yasa duk wanda ya abinci ne sai yawa ina ga ya san bada akwai abinci an ka so shekara farko na yunwa sai abinci ya ƙare shekara ta biyu an ka shigo matsala babu abinci da ma so baya abinci ba zan duk inda aka zuwa awon abinci ƙauyuka ya ƙare ko ina an sai na kowa sai ya kuma an sai gwamnati ko gwamnati na ba da farashi daidai yadda ya kamata hayar zan kuɗin mutane sun fita suna ƙare ba ka da kudin sai sai zan in ka ce sai abinci dan uwanku za ku ba suwa ku ba dan uwanku a riƙe ga matsayin gwamnati sai a ba ku abin su shi gida in kuma kawo kuɗi ku mai suwa annabi su shi ku kula da wannan bangaren an ka shafa mutane abin suna kawo ƴan uwansu to gwamma ka ba da kanan ka aje shi ana ba shi ya ce sha nan kai kuma ka sai can ka ci abincin sauran uwaye da sauransu a yayin sauki ko shi aka ce ma irtikabu da dararain to da azama can yunwa ta kashe kowa ba eh ai ba mutum ya taya ba dan uwa ne a ajiye shi can da gwamnati su kuwa ba su sai su ci bisa ga a ce yunwa ta kashe mutane to shi na bayan an hita waɗannan shekaru bakwai da kyan annabi yusuf ya sa an kai sanarwa duk wanda ya san dan uwa ne yana ga hannun gwamnati ya toya a shi abu ne an ba shi kyauta ya ci kayan gwamnati kyauta kaga wani filan na zama ina fata mun gane magana to saboda ka shi yasa idan mutum na da ari ga rayuwa ta yi ana cikin harakar yunwa ba abin da ya kamata ba mutane abinci ba shi ɗaya gaba gare su shi yasa gwamnatocinmu inda suna da la'akari sun biyu mina na shi zama matsala wadda abubuwa yanzu kaga da kurowa ta sosai an kan mai da ƙari da ta ta wuce kuma sai a biya mina na shi matsala kuma sai a mai da hankali gare ta hakan na aka yi Allah mara roƙo Allah ya samu dace eh kuma nan ya kamata mu dakata kurakuran mu Allah ka yahe mu daidan mu kuma Allah wanda ka sa mu aiki da abin da muka ji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna roƙo Allah madaukakin sarki tarukan da za a yi nan Allah ka sa a yi sulahi a tsare sulahi kuma muna roƙon subhanahu wata'ala da sunaye ne Allah ka hishe mu kunya bakin garza mu don girman kur'ani duk wani bako da aka yi da alheri Allah ka bashi ikon tahowa mai kuma gida lahiya wanda kuma ba alheri zai kawo shi ba Allah kada ma ka bari ya shigo kasar ka tamu don girman kur'ani Allah muna roƙonka ka samu zama lahiya ka samu cika da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh